Foto na hudu Ganuwar Yeriko ta faɗi Idan kuka duba a cikin littafi mai tsarki, sashin tsohon alkawali, littafin Jesuwa Sura biyar, aya goma sha uku da kuma Sura bakwai, aya ta ɗaya, za ku ga wannan labari. Jesuwa da jama'ar Isra'ila shirye suke yanzu domin su zamna cikin ƙasar Kan'ana. amma sai sun kori dukan mutanen da ke zamne cikin ƙasar ta Kan'ana tukuna. Allah ya riga ya faɗa masu cewa ba za su zamna ba tare da Kan'aniyawa. Allah ya sani da Kan'aniyawa za su ruɗi Isra'ilawa domin su raba su da Ubangiji, kuma su koya masu bautar allolin ƙarya. Isra'ilawa suka shiga wani birni da ake kira yariko yariko ta rurrufe ƙohohinta har babu wanda ke shiga kuma babu wanda ke fita. Jesuwa ya aika manzo biyu cikin garin yariko wata mace mai suna Rahab, ita ce ta ɓoye su, ta taimake su suka tsira lokacin da sojojin yariko suna neman su. Rahab ta gaya ma manzannin cewa dukkan mutanen Yeriko sun tsorata domin suna zaton Allah za shi taimaki Isra'ilawa su mamaye birnin Yeriko. Manzannin biyu suka ce ma Rahab, za su tsirashe ta ita da danginta idan suka kai hari cikin Yeriko. Jesuwa ya tsaya ya tā da idanu yana dubin birnin Yeriko, kuma yana mamaki yadda za su yi su ci ta da yaƙi. Sa'an nan Jesuwa ya ga mutum tsaye gaba gare shi, yana riƙe da takobi ga hannunsa. Jesuwa ya tambaye shi, Kai wajenmu kake ko kuma wajen abokan gabanmu? Mutumin ya ce ma Jesuwa, Ni sarkin rundunar Ubangiji ne. Jesuwa ya haɗi gaba ga wannan mutum. ya yi sujada ya ce masu, Mika umarce mu muyi mutumin ya amsa mu Jesuwa, ya ce, Na ba da birnin Yariko ga hannunka, dukan jarumawa za su kewaye birnin, za su zagaya shi su ɗaya, firistoci waɗanda suke ɗauki da sandukin alkawali na Ubangiji, za su tafi tare da mayaƙa, tare da wasu firistoci bakwai. masu ɗauke da ƙahonin raguna waɗanda za su busawa. Kada ku yi busa a wannan lokaci, sai dai ku gewaya da sauri har kwana shidda, ran kwana na bakwai za ku gewaya har so bakwai, firistoci kuma za su yi busa da ƙarfi, sa'an nan duka mutanen birnin za su tada murya, su yi ihu mai ƙarhi, katangar garin kuma za ta faɗi, za ku shiga ku hallaka dukkan mutanen birnin da kaifin takobi. Wannan mutumin ya ci gaba da ce ma Jesuwa, ba za ku adana ma kanku wani abu ba daga cikin ganimar da za ku samu, zinariya da azurfa da wasu kayan ƙarfa za a sa su cikin ma'aji na Ubangiji, abin da za ya yi saura za a ƙone shi, Jesuwa da mayaƙan Isra'ilawa suka yi yadda Allah ya ce su yi, suka gewaye birnin har kwana shida ran kwana na bakwai suka gewaye birnin har sau bakwai. Firistoci suka yi busar ƙahoni, mutane suka tabka ihu, katangar yariku ta faɗi, sa'an nan mayaƙan Isra'ila suka shiga suka far masu da yaƙi, suka hallaka komi da komi, kuma suka kunna ma birnin wuta. Rahab karuwa da iyalin ubanta sun tsira kuma suka zamna tare da Isra'ilawa. Wannan ya zama babbar nasara ga Isra'ilawa, suka yi murna da godiya ga Ubangiji Allah domin ya nuna babban al'ajabi, sabili da ya taimake su suka hallaka Yariko.